Masu sauraron mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Amina Buhari auna. A kowace rana irin ta yau laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 18 ga watan satumba na shekara ta 2019 za mu ci gaba ne da maudu'in da muka fara tattaunawa akwai makon jiya akan hare-haren kin jinin baki. Hanyar diplomatiya za a bi da kuma hanyar tsaro. Nan an dau matakai can kuma a gaggauta ɗaukar wasu matakan tsakanin shugaban Najeriya da na Afirka ta kudu. Wannan shine hanya. Uhm, haka yake aisha muna tafe da karin bayani kuma maganar da yayi gaskiya ne menene hikimar yin haka za mu ji idan uka zo cikin wurin yau za mu ji cigaban tattaunawar wakilin sashen hausa nasiru adamu el hikaya da bakin da ya gayyato a zauren muhawarar yau da gobe To za mu kuma buɗe muku layi domin ku kira ku tofa albarkacin bakin ku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus kenan sai ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. bari mu fara da ci gaban hirar da wakilin sashen hausa abuja nasiru adamu el hikaye da wasu baki da gayyato zauren tattaunawar mu akan wannan batu yauwa to umar akwai wani ma eh, wannan kamfanin jirgi na air peace ya ba da tayin cewa duk 'yan najeriya masu sha'awar dawowa gida zai ma je ɗauko su ma gaba ɗaya daga can shin eh, ya nuna kenan kusan abin yana nema ya shafi dangantakar eh, da jakadanci ma da sauransu shin ya dace a je a kwaso ma kawai yan najeriya masu son dawowa su dawo gida kawai su ci gaba da harkar eh, to ai alal hakika ba ne ma yake shafi dangantakar najeriya da afirka ta kudu bane ya ma shafa tunda a halin da ake ciki yanzu kusan najeriya ta janye ma eh, wato jakadanta na can ta kiraye shi ya dawo gida to kaga kenan dangantaka tana tsami cewa akwai matakai wannan bai zo da mamaki ba matakin da za a ce wannan kamfani na jirgin sama ya ɗauka sai dai kawai abin takaici da za a kalla a ciki shine an ci nasarar kawo karshen zaman 'yan najeriya a can kenan kamar yadda su watakila zaune gari banza ɗin ko kuma waɗanda dama aka cusa musu wannan aƙida ta ƙin jinin baki kaga sun cimma nasara kuma sun kawo ƙarshen wato hulɗar eh, diplomasiya wacce ta ɗauki adadin shekaru ana tafiyar da ita da haka ba matakin dawo da 'yan najeriya ba ne ba ya kamata matakin gyara ne zan baka misali da ƙasar da ƙasar da ƙasar new zealand mm. zan baka misali da ƙasar new zealand wanda aka samu wani yanayi da ɗan ƙasar ya shiga masallaci da ya shiga masallaci ya harbe kusan mutum a hamsin to kaga wannan akwai abin darasi da ya kamata a ce mu ma a nan afirka mun dauki irin darasin dan da aka yi wannan ta'adda da aka yi wannan ta'addanci din sai ya zama maimakon su musulman kasar su dauki doka a hannu su ma a samu sun fara farwa kiristoci ko a samu wani shi ma dan bindiga ya shiga coci ya rama ramakon gayya sai duk ba su yi haka ba to kaga sai ya zama ba su ɗauki doka a hannu ba sai kuma gwamnatin kasar ita sai ta yi abin da ya kamata kaga wutar ta mutu sannan ana ci gaba da buga wannan misali har yau kuma ba za a daina buga misali da shi ba wannan ila yau wannan ya nuna ma dai ramuwar gayya aliyu shamaki kamar zai zama bashi da wata riba kina rayuwa a ala halin a diflomasiyar siyasar duniya shine ba mai da hari a abokin gaba shine mafita ba musamman idan an ɗauki ƙasar afirka afirka ta kudu daula ce ta duniyar siyasa idan ka ɗauki najeriya tana kan doron siyasa ne to idan har siyasa tana da rana a waɗannan gurin akwai hulɗar kasuwanci akwai hulɗar taimakon tsaro wanda ya zama har muke cewa najeriya ta zama kamar uwa a afirka to idan har irin waɗannan ƙananan rikiceceniya na cikin gida zai kai ga cewa an raba tsakani ko an shata layi to an buɗe ɓaraka ne ta fitintunu a ƙasashen afirka waɗanda na yanzu da na bada misali cewar ƙasashen duniya afirka da turawan duniya sai da suka yi haɗaka tukunsa suka zama suke da ƙarfin duniya to ina ga ƙasashen afirka ai ya zama mana darasi ko abin koyi ya zamto akwai kyakkyawar alaƙa ko da kuma alaƙar ta yi tsami domin me ba don komai ba wata rana mu bugi kirji mu ce mu ma muna da tattalin tsaron ƙasa na tattalin arziki da sojan ƙasa wadda za mu iya gogayya da duniya yawa to umar ma za ka ci na akwai wasu mutane ma a nan najeriya waɗanda suke wa kansu lakabi su ne mandela wani ya ce watakila shi ne tabo beki wani ma watakila ya ce shi ne ah, faza desmond tutu da sauransu saboda yadda suke ganin kamar eh, gwagwarmayar afirka ta kudu akwai hannun najeriya a ciki ga kuma wannan abun takaici ya zo yana faru ya nuna kamar mutane fa tarihi ma ba sa amfani da shi eh, hakika yana nuna haka wannan eh, yanayi din domin kaga duka waɗannan zaratan nagartattun mutane ne da ka ambata duk 'yan kasar south africa ne hasali ma ka iya cewa shi mandela har yau ba a samu wani bakin fata wanda ya sha gabansa a fuskar gwagwarmaya da kafa tarihi ba to akwai abin takaici da za a ce eh, ita ƙasa mai irin waɗannan nagatattun mutane ta juye yau ta zama wata abu daban sannan kuma ita kuma najeriya ƙasar da ya kamata ta zama uwa ga ƙasashen afirka sai ya zama tana nema ita ma ta gaza wajen eh, ƙyale eh, waɗansu tsirarun mutane suna ɗaukan doka a hannu amma ni babban darasi da nake ganin ya kamata ma mu ɗauka gaba ɗaya akan a waɗannan eh, kashe-kashe da za ake magana xenophobia shine wato a najeriya in ka kwatanta ta da south africa za ga da ƙasar afirka ta kudu za ga kamar babu ma eh, wato kamanceceniya a cikinta najeriya tana da tattalin arziki wanda in ta sarrafa shi ya fi na kasar afirka ta kudu tana da yawan al'ummar da sun ninka kasar afirka ta kudu sau hudu suna da ita kasar afirka ta kudu abinda ta dogara da shi ma akan kasuwanci ne da gwal to zinarin da ke kasar afirka ta kudu ma bai kai koda a yadda manazarta suka fayyace bai kai ko rabin abin da Najeriya take da shi ba da haka kenan yanzu ashe darasi ne gare mu mu mu dawo mu zauna mu yi karatun ta natsu mu ga ina ne kurakuran mu don mu gyara watakila ma mu rage wa al'umman kasan mu yawan jidalin fita neman arziki wasu kasashen wato aikin cira ne kenan inda ma ake zargin wasu yan Najeriya kamar can din suna cinikayya ta miyagun kwayoyi ne mafa da sauransu a can afirka ta kudu kuma ma har da wani abun dariya ma da nake ji wasu matasan can na cewa wayan najeriya suna suna suna kasa su a wajen harkar mata wato yan matan afirka ta kudu kamar sun fi son yan gayu yan najeriya na can idan aka yi waiwayon tarihi za mu ga cewa da ɗan najeriya duk ƙasar da ya shiga ana ba shi girma wannan ya zuwa cikin irin kaulin da su sabu baka tafawa balewa suka yi kan cewar idan dan najeriya ya fita girmama shi ake yi ashe ka ga mutane rashin sanin tarihi ko waiwayen tarihi yana nema ya rusa ta al'adar kyakkyawar al'adar da ake kallon dan najeriya da shi na farko shine idan har kasar da bata kai najeriya ba tattalin arziki ta zamto har ta shigo kasar ka ta kafa irin nata irin kasuwancin a ƙasarta ashe har ka zo kake konawa ashe babban abin da za ka fara aunawa shine masu hannu da shunan ƙasanka me suke yi ko kuma gwamnatin ƙasarka yaya gwamnatin da bata kai taka ba ta zo ta shimfiɗa a fallatiyar neman tattalin arziki ina naka ƙasa take ko kuma washe za a farga najeriya ta zamto dan najeriya ne yake da irin shoprite dan najeriya yake aiki a cikinta ko kuma najeriya ne take da kamfanonin sadarwa dan najeriya yake da eh, aiki a karkashinta ashe kalubale ne ma mu gwamnatin najeriya a yanzu da ya kamata ita kanta najeriya ta yi gwamnatin najeriya ta yi wa kanta karatun ta nutsu ashe tana da wannan tattalin arzikin tana da 'ya'yan da za su iya zama a ƙarƙashin wannan tattalin arzikin har ma zai zamto ɗan najeriya ya rabu da halin kaka na kaye daga dukiyar ƙasarsa aka bari ɗan najeriya yake tsallakawa ƙasar da bata kai shi ba to wannan kalubale ne wa gwamnati kazalika kalubale ne ga talakan najeriya da ya zamto bai da salo da kirkire-kirkire na samun abun dogaro wa kansa sai na fitina da tada husuma daga zaran an ce wannan abu na tada husuma ne shine mutane za ka su kan gaba wurin aiwatar da shi wato muke mamun lura wasu 'yan najeriya sun fi son duk yadda abun su yake na najeriya sun fi son a ce an shigo da abu daga soweto an shigo da abu daga johannesburg an shigo da abu daga pretoria an shigo da kai daga nan ma togo ma a ce ko daga kwatano ma nan kusa da lagos din nan eh, ma ya ce ma an kawo wani abu daga abayi takalma watakila ko can kofar mata an kera takalma mutanen mu sai suna rena abubuwan suna da muna yan najeriya kasuwa da wata al'ada ta tattare na kayansu sun fi son abubuwa na kasashen waje. Eh wannan hakika a zahiri haka lamarin yake tsawon shekaru. Shi dan Najeriya ya fi girmama ko ganin kima ga bako ma tukuna. Idan bako ya shigo kasa to shi dan Najeriya ya fi ganin kimarsa da darajarsa fiye da dan uwansa dan Najeriya haka ta fuskar karatu za ka ga idan mutum ya zo da takardar eh, sakamako daga wata makaranta a waje an bi ganin girmansa fiye da wanda ya a cikin gida haka nan batun takalma da sauran kayan alatu na yau da kullun da ake amfani da shi muna da nagartattun kaya da da sauransu amma ba mu cika ganin kimarsa ba abin takaici ne a samu mutum a Najeriya ya tashi ya ɗauki chata na jirgi ya tafi wata ƙasa ya yi sayayya irin abin da ake cewa shopping ya dawo yana jin cewa ya burge alhali kuma kirari ne daddabawa. Ai eh, to ka da ƙarshen shirin na watakila lallai Umar ya taba wani muhimmin abu da masu jirage na masu zaman kansu din private jet. Hmm. In ka je nan ma filin saukan jiragen sama na Namdi Azukwai za ga yan jiragen nan suna nan. Hmm. Wani sai ya taso shi kadai ya ruga ya tafi birnin Paris. ya je wani ma ce wai ko kifi yake zuwa ci ko shan shayi to yau wato um, a ƙarshe gaba ɗaya shamaki wannan uh, darasi ana cewa afirka ta kudu kamar tana ɗaukar kanta a afirka ita ce ta shi kowace ƙasa uh, masana'antu da sauransu in haka ne kuma akwai misalin da ka kawo ɗazu na kirkire-kirkire na cikin gida akwai wani kamfani da aka yi a nan najeriya mtli na yada wayar salula din nan eh, aka karshe ma aka yi watsi da kayansa gaba daya sai zama ma wasu kamfanonin ma na sadarwar da suka zo daga ketare da na'urorin kamfanin nintel na najeriya suke amfani eh, wayan nan dogayen eh, wasu hasumiya ko mm. suke daura su a kai suke suke suke yin abin da suka amma na najeriya ma'aikatan an kore su an watsar da ma na'urorin gaba daya abin takaici shine dan najeriya in bai da wannan tarihin yau ya sani turawan mulkin mallaka sun zo najeriya ne saboda tattalin arzikin da ke karkashin kasa najeriya ne ake ce mata mai kuza mai lu'ulu'u mai zinare mai tama da kayan karfi kuma wannan dalilin ya sa suka zo suka shimfiɗa a hanyar dogo suka kai ta halmalin madori don neman auduga suka kai ta can domin neman kirgi suka kawo ta filato don neman kuza suka kai ta ƙasashen hausa kano don neman gyada amma sai dan najeriya ya zama wai shi ne yanzu kuma yake zuwa bara da allah ka ba mu hidin zuwa kasashen da bata kai wannan ba na biyu shine idan har dan najeriya yana da waɗannan dukiya a doron ƙasa kyakkyawan shugabanci shi zai dawo talakan najeriya wato samun moruwa daga waɗannan abin da muke da shi idan kuma har gwamnati ta yi watsi da waɗannan abin wannan yana nuna cewa ba mu da shugabanci ba mu da kuma ranar da za mu yi tunƙaho da ƙasar mu najeriya ina ma umar na san ba za ka rasa ma wasu abokai masu wanda suka yi aiki ko a kamfanin nitel ko mtel ba Eh, a ce yanzu a ce akwai mtel na najeriya kamfanin sadarwar salula a ce akwai shi a niger akwai shi a kamaru akwai shi a senegal amma karshe kamfanin mutanen ma yanzu wasu ma na ji kamar sun samu tabin hankali wazo an kore su daga aiki. Ai kaga wannan ma na cikin kalubalen da ya kamata kamar wannan sabon minista na sadarwa da aka yi wanda ake ganin sa da fuskoki guda biyu. wato eh, dr isa ali fantami wanda yana da fuskoki na addini da nagarta sa'annan kuma ga kwarewa a cikin aiki to yanzu allah ya ɗora masa wannan aiki na tsaftace wato harkokin sadarwa a najeriya ya kamata ya kalli wannan bangare a ga yadda za a fidda najeriya daga irin wannan kangi don kamfanin Natal ko mtel kamar yadda ka faɗa yana da tasirin gaske amma sai da rashawa ya kai shi ƙasa wanda har ya zama kamfanonin da aka yi maraba da su daga kasashen wajen suka zo suna amfani da kayayyakinsu suna taka su don su isar da hajarsu kuma ana kallo ba matakin da aka ɗauka har yanzu wannan abin da za ka ji mutu yana kai ni layina na na mtn na saba da shi wallahi ba zan rabu da shi ba <laughs> to kaga wannan ai kaga an gama da mai irin wannan tunanin <laughs> to malamai mun gode kwarai da gaske ah, mun tattauna da aliyu shamaki mai sharhi a kafafen sadarwa musamman ma nan babban birnin na najeriya abuja da kuma umar muhammad gombe wanda dan jarida ne ah, mun gode kwarai sai mun samu wata dama mu sake tattauna godiya muke mu To mun ji yadda hirar ta kasance a zauren tattaunawar. Har ila yau dai Nasiru ya jiyo mana ta baki mai fashin baki yanzu bari mu ji abin da shi mai fashin bakin zai dora a kai. A halin yanzu dai Najeriya hukumance shugaba Buhari ya tura wakili musamman wanda ya je ya gana da hukumomin Afirka ta kudu karkashin shugaba Cyril Ramaphosa saboda a samu sasanta hana wannan abun faruwa. wannan hanyar eh. ta wadatar wajen dakatar da irin wannan matsala nan gaba bata dakatar bata ba saboda dole sai an ɗauki matakan tsaro a kan masu yin tukun don su ba ruwansa da wata hulɗa da wani abin da ya shafi diflomasiya sai matakan da za a ɗauka na tsaro a nan a hana abin da ƙarfin tsiya tukuna da ƙarfin jami'an tsaro sannan kuma can ana ci gaba da wannan tattaunawa kuma abin ma ya bani mamaki don ban ji an yi maganar wato wakilin a ambasadan south africa a nan Nigeria, ko kuma na Nigeria a can afirka ta kudu duk ban ji cewa su komai game da al'amuran ba ai kusan an kira su an yi maganganu da su wasu ba akwai ma kamar jam'iyyar apc mai mulki ta ma yi kira ga waɗannan kamfanoni na afirka ta kudu najeriya ta karbe su ta mai da su nata wannan shawarar ya ita kuma ya kake ganin ta to ai ba a taɓa yin haka ba duniya a zauna lafiya ai ba yadda za ka ce ka karɓe kayan wani daga an samu rigima to kai kuma yanzu gobe in wani abin ya tashi a wani waje da kadaran najeriya can shi ma sai a karɓe wannan ba magana ba ce magana ce wadda ba a yi dogon tunani a cikin yin ta ba abin da ya kamata kawai hanyar diflomasiya za a bi da kuma hanyar tsaro nan an ɗau matakai can kuma a gaggauta ɗaukar wasu matakan tsakanin shugaban najeriya da na afirka ta kudu wannan shine hanya amma ba wai a din ɗin wata kadara ta waccan kasa dan an samu rigima a nan ba wannan ba tsari ba ne. Tsawon shekaru akwai abin da yake damun kusan al'ummar Najeriya shine abin nan da ake kira ramuwar gayya. Misali eh. kamar lokacin da aka samu matsalar zaben Abiola a shekara ta 1993 abin da ake kira Juntuwa. An eh. samu matsaloli a Lagos inda mutanen Legas suka yi tunzuri har yan arewa dole suka yi ta gudu daga can. Sannan eh. irin abin da ke faruwa a tsakiyar Najeriya in wani abu ya faru waɗannan su ce za su rama waɗancan ma su ce za su rama. Wannan mm-hmm. rami wannan wannan rama wannan rama eh, haka me zai ya za a shawo kan wannan lamarin in kuma ba za a shawo ba shin hakan daidai ne ya ci gaba da faruwa tsakanin 'yan Najeriya? Ba daidai ba ne kuma ba zai taɓa haifar da matsa alheri ba domin ita ramuwa ma kanta ko a addinance an hana yin in dai abu ne mara kyau aka yi maka an ce ka yi hakuri shi ya fi fiye da karama duk da an ba da damar ramawa din ita ramawa tana da matsala duk sanda za ka samu dama ka ce sai ka rama abin da aka yi ma to ka tabbatar da cewa ita wannan damar ba za ta tabbata a gurin ka dole gobe tsallaka za ta yi gurin wancan to shi ma in ya rama gaba sai za a waye gari kun zama tutu da hutu kenan kun kashe kawunan ku babu gaina babu dalili wanda kuma dole in kun gama sai kun dawo kun yi hulɗa sai ka yi hulɗa da wancan shi ma sai ya yi hulɗa da kai. Rayu sai kamar ka kawo wani darasi ma na kisan kare dangi da ya faru a ruwan da ke na wanda har yanzu kasar dan ce ko ta farfado ma ba ta gama murmurewa ba. Wannan wannan irin wannan abun na rama-rama din shi ya faru a can saboda ita karamar ƙasa ce kuma yan eh, mutanen ƙasar ba su da yawa don haka rukatansu suka ruru akan an wa wannan su ma bari su rama tunda muna da chance yanzu bari mu rama wannan ne yasa suka tare suka ta kashe kansu yanzu kuma suka bar zancen wancan rigimar waya za a yi su farfado su koma ma tattalin arzikinsu da su ta koma da kafin a faɗan wanda kaga ba shi da amfani. gaba ɗaya alhaji hussein me zaka ce tsakanin najeriya da afirka ta kudu misali za ga kamar najeriya tana ɗaukar kanta ita babba ce a afirka ita kuma afirka ta kudu na ganin ba ma wanda ya kai ta karfin tattalin arziki a nahiyar afirka ya waɗannan eh. ƙasashe wato kowa ya tsaya matsayinsa yana ganin cewa shine babba to ne abin da nake gani dukkaninsu ba su ɗauki matakan da ya kamata ba kuma dukkaninsu za su yi kuka domin duk lokacin da kake mu'amala tun daga karamin matsayi so kake ta kai babban matsayi kuma an kana hulɗa da karamin mutum ko karamar ƙasa ko wani wata kungiya karama ko kake kai hulɗa da babba to najeriya tana da karfin tattalin arziki da siyasa afirka ta kudu tana da karfin tattalin arziki amma ba ta da karfin siyasa kamar da najeriya take da shi don haka dukkaninsu gaba ɗaya suna da kuskure amma na fi ganin laifin afirka ta kudu domin wayan abubuwa da suke faruwa ana ta din su a cikin social media ya kamata a ce afirka ta kudu sun ɗauka tsauran mataki na dakatar da abin kafin ma har yawa watsa nan gurin a zo a ce za a ɗauki mataki. mun ji abubuwan da ka faɗa watakila akwai wata kalma da kake son rufewa da ita kafin mu eh. kammala wannan zantawar. To abin da nake so rufe da shi shine ina jawo hankulan mutane cewa hankali da ilimi su kaɗai ne suke jagoranci zuwa tabbatar da arziki da zaman lafiya na kowace irin al'umma a duniya. a tashin hankali da irin wayannan ɗabi'u na jiran nan da nan a ce baro da wani abu ya faru bari a rura shi ya zama babba ba zai taba zama alheri ba ko ce irin kasa komai karfinta ko karfin tsaro ne da ita ko tattalin arziki ko fasaha ko ma menene da haka ina kiran mutane su zama masu hankali da wayewa kuma su sani kafofin yada labarai ko kowanne akwai inda suke ba wa muhimmanci wajen labaransu akan ɗauko kankanin abu daga wata ƙasa a bashi girma sosai wajen ba da labarinsa mutane su ɗauke shi kato wanda in ka je gurin ya kai yadda ake ba da labarin ba to don haka ina ba wa jama'a shawara da nan ɗin da can duk da cewa wataƙila ba za su fahimci yare na ba amma dai akwai buƙatar mutane su dinga zama masu hankali da ilimi musamman a ƙasashen da ake ganin wai su ne manya a nahiyar da suke wannan shine kiran da nake yi alhaji husaini koki mun gode kwarai da gaske to ni ma na gode Masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wannan batu. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. madalla aisha kin ji abin da suka tattauna a kai gaskiya ji kuma abin da fashin baki ya faɗa mana wato sun taɓo batutuwa masu mahimmanci domin dole sai da hankali ah, ake salamu alaikum salamu alaikum wa muke tare da kuna tare ne da isa muhammad to malam isa malam isa menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau eh wato ra'ayi na kuna ji ko mm. abin da ke faruwa tsakanin najeriya da afirka ta kudu mm. ya kamata mu gane dan arewa duk inda ya je yana da kima dan arewa kawai ba dan najeriya ba gaba daya daban kamar yamurai kuna ji ko suke haddasa To, kaman dai layin shi ya tsinke. Yanzu kuma ina ji da alamun wani akan layin har yanzu daga jihar Kaduna. To wake kan layi. Wa alaikum salam wake kan layi. Kai tsaye kuna tare da Uzairu Marhat bakon ji sami jihar Kaduna Najeriya. To madalla malam Husaini menene ra'ayinka game da maudu'in namu na yau? Ra'ayi na alai ne ga yadda muka samu Najeriya Allah ya hore mata da arziki. Hmm. Amma zan wasu tsararru wasu mutane ne a ko kuma a rashin shugabanci ne na gari eh. sai ka nemi wayannan tallafin da za a samu a ce a Najeriya yanzu a ce kasa ta Najeriya tana da arziki mm. amma sai ka rasa na wannan arzikin yake yake tafiya mm. ya kamata a ce an samu shugabanni na gari masu kishi al'umma wanda za su iya mutanen da suke cikin Najeriya suke gane ina wannan arziki yake tafiya. Mun gode sosai Malam Usaini. To ga wani kira na shigo mana daga Nijar. Naija. Naija, afuwa. To, salamu mm. alaikum ya suna malamin. Sunana Ibrahim ne yankin hula a garin mai gode a Kimba. To, Malam Ibrahim, menene ra'ayinka kan mu na yau? To, gaskiya ne hakikanin gaskiya a ra'ayina ina dai jan hankali ga ainihin shugabanninmu na Afirka gaba daya. Mm. Da cewa a Idan zaka idan zaka kalli fuska abin ya kasance akwai wanda ke kisa abin ne su harasa kasashenmu na Afirka faɗa. su zo su kwashe mana dukiyoyinmu domin saboda haka yanzu ana afirka ana cewa najeriya afirka ta kudu suna tattalin arziki za arziki mai karfi mm. to idan aka yawa idan aka hada su hada sai wasu su zo daga baya su kwashe idan dukiyoyin da allah hore mana to don saboda haka muna jan hankali ga ainihin duk wanda ya cancanta ya ba da shawara a hukumominmu na afirka gaba ɗaya to a ba su shawara a kiyaye a hankali kuma da abubuwan da ke faruwa To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma ga wani kira daga jihar Naija. Yau dai ranar <laughs> 'yan Naija ne to wake kan layi daga jihar Niger. Kuna magana da Abdulhamid mai gyaran TV unguwar Nasara a Kwantagora Niger State. To Malam Abdulhamid menene ra'ayinka a maudu maudu'in namu na yau? to san gane da wannan maudu'in da ake tattauna a kan shi a gaskiya ba abun da ya kamata mu kai zuciya nesa mu kai hankalin mu nesa haka bai kamata a ce da irin wannan wai mu ce za mu dinga tsokar doka a hannun bayan da hukumomi mu suka yi gaskiya abun ya kawo abun na ji daɗin shi sosai domin kuwa mm. yanda mu muke zuwa cirani a ƙasar south mm. africa mu ba za babu su mutanen su nan gaskiya ne to mun gode sosai malam abdulhamid to shi ma dai kamar layin shi ya goce amma dai ga kira na shigowa daga sauran muna tare muna tare muna tare to malam kadan rage <laughs> kadan rage kadan rage sautin rediyon ka yayi yayi yawa da yawa muna jin ka menene ra'ayinka eh muna jin ka wato ta suna na Ahmed girka Girkau jami'an hulɗa da jama'a na ƙungiyar murya talaka a taɓa lokacin jama'a Sokoto State. To Malam Ahmed muna jin ka. Eh, a hakika na gaskiya kamar yadda na sai sa'ayen su da wasu mutane guda biyu dangane da matsalolin da ke faruwa a ƙasar afirka ta kudu idan muka dubi wannan yanayi da muke ciki kaga yana da kyau a ce su shugabannin kasashen afirka duk su da za su yin taro ba tare shashayi ba ya kamata To shi ma dai lahish kamar ya goce amma gashi nan sinadiya suna daga mana hannu lokaci yayi. To amma dai ya kamata a mai da hankali domin hankali da kwanciyar hankali shi ke shi ne ci gaba shi ne ci gaba to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Nadia Taha tare da injiniyan mu ta yau Zainab Abdulrahman da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Aisha Ma'azu ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya yan wasan kwallo